I am delighted to be here for the commissioning of the yet another important transportation infrastructure, the Kaduna Inland Drive Port, which is the first proper inland drive port to be completed among the seven earmarks for various parts of the country. shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake ƙaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu da ke garin Kaduna wadda ya ce ita ce ta farko cikin tashoshi guda bakwai da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta shirya ƙaddamarwa a faɗin wannan ƙasa. Sauran tashoshin kan tudun inji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za a ƙaddamar da su ne a garuruwan Ibadan, Aba, Kano, Jos, Puntuwa da Maiduguri. waɗanda dukkaninsu ya ce aiki ya riga ya nisa. In addition Kaduna Inland Dry Port, other inland dry in Ibadan, Aba, kano jos funtua and maiduguri which have also been gazetted uh, at various stages of completion Hakanan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce wannan tashar sauke kayan teku akan tudu da aka kaddamar a Kaduna za ta magance cunkoson da ake yawan samu a tashoshin ruwan Najeriya da kuma kan hanyoyin wannan ƙasa, wanda hakan ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauƙaƙa kuɗaɗen da ake kashewa ta hanyar sufuri da kuma hada-hadar kasuwanci a faɗin Najeriya. Congestion at the seaport and traffic gridlock in the port complex will be eliminated. Consequently, the cost of transportation and therefore cost of doing business will be reduced. Barista Muhammad Hassan Bello shine shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a wannan ƙasa. kuma ya yi ƙarin haske game da irin ribar da Najeriya za ta samu a kan wannan tashar tudu da aka ƙaddamar. Wannan tasha tana da muhimmanci saboda daga nan kana iya cewa kayan ka su zo Kaduna kaga ba sai ka je Lagos ba. An sauwaƙa ma tafiya Lagos, an sauwaƙa ma hayar motoci, an sauƙa ma abubuwan sufuri da kuɗi da kuma tsaiko da ake samu a tisoshi kafin kaya su fito saboda haka abin farin ciki ne kuma saboda daga nan ma za mu iya aika kaya ko idan kasashen waje abin da yasa ake cewa tattalin arzikinmu zai bunƙasa idan aka fara aiki a nan wajen mutane dubu uku zuwa dubu biyar za a samu aiki sa'an nan kuma wasu masana'antu za su dogara kan wannan tasha Alhaji Aminu Bello daga jihar Sokoto da kuma Alhaji Sani Gwamna daga jihar Zamfara suna cikin waɗanda suka halarci wannan taron kaddamar da tashar tudu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi a garin Kaduna. A jihar Sokoto already mun samu takardu daga Shifas Council da ita kanta uh, gwamnatin tarayya na za a yi irin wannan a garin Illela wanda yake idan muka yi la'akari da tarihin Ilela wajen kasuwanci za a gan cewa wuri ne kuma gashi kusa ga Niger so wannan abu ya gaskiya daidai. Yanzu mu za mu ce a arewa arewacin najeriya wannan shine na farko da aka samu cewa idan yanzu ka je ka sau kaya daga waje za a kawo maka su hannun garin kaduna a bude ka biya hakkin gwamnati ka ɗauki kayanka haka kuma idan za ka daga nan kaduna za ka zo ka cika na ɗinka ka tura kaga an samu sauƙi ba sai ka je Legas ba ko bayan kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu ta jihar kaduna shugaban kasa muhammadu buhari ma ya kaddamar da wasu tarago-tarago na jirage da wasu kawuna masu saurin da za su rinka daukar al'umma daga kaduna zuwa abuja jiragen da shugaban kasa muhammadu buhari ya ce saurin da suke da shi zai baiwa 'yan kaduna dama su yi aiki ko kasuwanci a abuja saboda jiragen za su rinka daukan sa'a ɗaya da rabi ne kawai daga abuja zuwa kaduna ko kuma daga kaduna zuwa abuja isa lawal ikara muryar amurka daga Kaduna a Najeriya.